hawa na gasa sawa abin bakwai ko farko falhawa wato karkata la yu'aqabu alaihi illa inda al'amali bihi karkata zallan karkata ba a hukunci a kansa la yu'aqabu alaihi illa inda al'amali bihi sai inda yayi aiki da shi فالرجل قد يهوى آه، المعافية متون كان صوصاقو ويتم... ويتمناها يبوني صاقو فإذا صدق ذلك بالعمل خوصب سيمس يسابي على هواه وعمله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال kutiba ala ne adama nasibuhu min al-zina an rubuta wa dan adam kasonsa na zina an riga an ƙaddara masa shi mudrikun zalika zai cimma wannan la mahalata fal ainani eh, huma an nazaru idon duna zinansu kallo wal uzunani أنا أن يكون زناهما الاستماع استماع الصوت واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل والرجل زناها الخطى كثير والقلب يهوى ويتمنى دك وإن بأكيه كنت أصبه wa yusaddiqu zalika al-farji to farji sai gaskata to lokacin da aka yi farji lokacin hukunci zai tabbata wa yukaddibuhu ko kuma ai sa'a ya karyata kafa